VOA Afrique. Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar akan mitoci goma sha shida, ishirin da daya da kuma ishirin da biyar. Ana iya kuma samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraren mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a waɗansu tashoshin FM kamar amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a Ghana. kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. masu sauraron mu haruna maman bako ne ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda zai zo muku daga nan birnin kwanni na jamhuriyar nijar tare taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga cikin su har da waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin washington dc a cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin sama ta tarayyar najeriya ta kai wani gagarumin farmaki a waɗansu wasu sansanonin mayakan boko haram da ke zirin tafkin chadi a shanguriyar nijar za ku cewa gwamnatin kasar ce ke kan hanyar kawo ƙarshen facaka da ake yi a wuraren bukukuwa kamar aure da suna yayin da za a ji kuma hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa ta muryar amurka da ke abuja madina dauda ta yi da shugaban hukumar ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu na tarayyar najeriya akwai shirin kobar gida da kuma kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar amma fa sai bayan an sha labarun duniya. Jama'a assalamu alaikum. Karuwar adadin masu dauke da cutar coronavirus a sassan duniya ya sa hukumomi a wasu kasashe ciki har da India da Amurka sake kakaba dokokin kulle yayin da shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce har yanzu ba a dauki hanyar shawo kan cutar ba. inda ta ba da rahoton samun ƙarin adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cuta a rana ɗaya a jiya litinin inda ta samu mutum dubu ashirin wanda ya haura sama da dubu ɗari da aka gani a cikin mako ɗaya ƙasar inda ita take biye da amurka da brazil da kuma rasha a adadin waɗanda aka tabbatar sun harbi tun lokacin da annobar ta faru daga cana a ƙarshen shekarar da ta gabata sai dai wani bangare na jihar assam da ke india ya sake kakaba dokar kullan har zuwa 12 ga watan yuli yayin da jihar west bengal ta kara tsawaita dokokin kullanta har zuwa karshen watan na yuli da amurka kuwa jihohin texas florida arizona da kuma california na daga cikin waɗanda suka ga ƙarin waɗanda suka kamu gwamnan jihar florida ron desantis ya sanar a ranar lahadi cewa ya sake rufe wuraren shakatawa na bakin teku yana mai ɗaura alhakin hakan akan matasa wanda ba sa bin dokokin saka kyallar rufe fuska da ba da tazara a tsakaninsu lamarin da ya haifar da hauhawar sabbin waɗanda suka kamu da cutar To a halin da ake ciki daraktan hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau talata aka cika wata shida cif da aka sanar da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan bullar wata irin zazzafar muran pneumonia a China lamarin da ya fara nuna alamun bullar cutar ta coronavirus. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO ya bayyana wa 'yan jarida hakan a birnin Geneva yayin taron manema labarai da yake jagoranta. Tedros ya ce cikin watanni shida da suka gabata babu ɗaya daga cikinsu da ya yi tunanin yadda duniyarmu da rayuwarmu za ta shiga cikin hargitsi saboda wannan sabuwar kwayar cutar ya ƙara da cewa yanzu hukumar ta WHO ta samu sama da mutum miliyan goma da suka kamu da cutar yayin da wasu dubu ɗari biyar suka mutu a duniya. Tedros ya ce ya zama dole ne kasashen duniya su fara tambayar kansu kan yadda za su yi rayuwa tare da cutar ta coronavirus abin da ya kira wani sabon lamari da zai zama bangare na rayuwar mu ta yau da kullum. Ya kuma kara da cewa inda kasashe da dama suka samu nasarar takaita yaduwar kwayar cutar har yanzu ba a yi nasarar dakatar da ita baki ɗaya ba a cewar daraktan hukumar ta WHO. Wasu kasashe sun ga karuwar bullar cutar yayin da suka yi yunƙurin maido da harkokinsu na yau da kullum, musamman ma harkoki na kasuwanci. Garin Jacksonville na jihar Florida da ke shirin karɓar bakuncin babban taron da za a ba shugaba Donald Trump tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa domin neman wa'adi na biyu. Ya ba da umarnin da ya wajabta saka takunkumin rufe baki da hanci domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. ko da yake hukumomin birnin sun ce ya yi wuri a san ko umarnin zai kasance har zuwa ranakun 24 zuwa 27 na watan agusta da dubban 'yan republican za su yi gangami inda a lokacin ne shugaba trump zai jawabin amincewarsa da zama ɗan takarar jam'iyyarsa a rana ta karshe da za a yi a taron umarnin dai zai yi hannun riga da matsayar da magajin garin jacksonville lini corey ya ɗauka a baya inda yake adawa da tilasta saka takunkumin rufe baki da fuska duk da cewa lini wanda tsohon shugaban jam'iyyar republican ne a jihar ta florida ya ce abu ne mai kyau idan mutum ya saka takunkumin fadar gwamnatin amurka ta white house ta kara kanta kan dalilin da ya sa ba a gabatarwa da shugaba donald trump wani rahoto da ya nuna cewa wani rukunin dakarun rasha da ke tattara bayanan sirri na ba da tukuici ga mayakan taliban domin su rika kashe sojojin amurka da ke afghanistan ba sakataren watsa labarai a fadar white house kelly mcinerney ce ta faɗa wa manema labarai hakan jiya litinin a lokacin da aka tambaye ta dalilin da ya sa ba a sanar da shugaba trump ba inda ta ce ba a tabbatar da rahoton ba ne ta kuma kara da cewa an samu ra'ayi mabambanta ne tsakanin hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kan rahoton dalilin kenan da ya sa ba a faɗa mai ba Fadar White House ta gudanar da taron a jiya Litinin ɗin ga wasu 'yan majalisar wakilai takwas kan wannan batu yayin da ake samun kiraye-kiraye daga ɓangarorin jam'iyyun ƙasar biyu kan a fito a bayyana gaskiyar lamarin. Ita dai shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi na bukatar daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA Gina Haspel da darakta John Ratcliffe na hukumar tattara bayanan sirri na ƙasa. gama da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu kuma fara ne da tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin sama ta kasar ta kai wani gagarumin farmaki da jiragen yaƙi a sansanonin mayakan Boko Haram da ke Tangule da Meram a zirin tafkin Chadi inda ta halaka da dama daga cikin mayakan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Wata sanarwa da kwatar tsaron Najeriya ta aiko mana Ghana ta ce farmakin mai take Operation Long Reach da ke karkashin Operation Lafiya Dole da aka kai a wasu sassanin mayakan Boko Haram da ke Tongule da Bukar Meram ya yi sanadiyar rurusa sassanin 'yan ta'addan tare da halaka da dama daga cikin mayakan na Boko Haram. Rundunar tsaron Najeriya ta ce wannan ya biyo bayan wani rahoton sirri ne da aka samu na yadda 'yan ta'addan suka taru a wuraren biyu al'amarin da ya sa take aka tada jiragen yaƙi suka kuma afka masu inda suka yi masu fata-fata a tangule ga misali sai han bayanai sun nuna cewar daga baya wasu shugabannin boko haram kimanin talatin sun tattaru a wasu sassan yankin inda nan ma wani jirgin yaƙi samfurin alfa ya afka musu kuma ya halaka su take yanke ga masana tsaro dai irin su Air Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa irin wannan nasara da ake samu a baya bayan nan akwai abin da yake nunawa to wannan yana nuna maka cewa an tashi ana jajircewa a kuma ana samun nasarori kwarai da gaske kuma idan ka duba ai duk lokacin da ake yaki yanzu a duniya gaba daya abin da kullum muke faɗi shine a yaki yanzu ya koma sama a dalili ko shine saboda ci gaba da aka samu a duniya baki daya yanzu za ka ji dakaru na sama su suke zuwa da jiragensu na leken asiri da bayanai da sauransu suke zuwa ke samun nasarori a wayannan wurare in ka duba a cikin 'yan kwanakin nan irin nasarorin da muke samu dukka wannan haɗin kai ne da kuma karfafa gwiwa suka samu da kuma su jajircewa da dakarun sama da suke yi ake samun wa'annan nasarori kwarai da gaske kuma da irin nasarori da suke da shi a yanzu da irin kuma a wato training da suka samu horo da kuma jajircewa na shugabanni da ake da su a yanzu ina tabbatar muku da cewa insha Allahu wa'annan abubuwa za a ci gaba da samun nasarori za a ci gaba da binciko da wa'annan wurare kuma za a ci gaba da lalata makamansu da wuraren da suke buya a wa'annan wurare insha Allah. kuma kana da kwarin gwiwa cewar idan har aka ci gaba da misali a ƙarshe kwalliya ka iya kaiwa ga biyan kuɗin sabulu? E, kwarai da gaske in dai aka ci gaba a yadda aka taso yanzu da yadda aka samu haɗin kai da kuma irin nasurori da ake da su da wayannan jirage masu zuwa su samo bayanai da kyamarori da sauransu sannan jiragen yaki su tashi su alfajir da sauransu su je su ɓata wa'annan wurare sannan a samu a samu nasarori kwarai da gaske da ake samu ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har da turare. yanzu dai abin jira gani shine yadda irin wannan farmaki na dakarun saman najeriya zai taimaka wurin kawo karshen aika-aikar 'yan ta'addan a zirin tafkin cadin da ma yankin baki ɗaya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin kawo ƙarshen facaka a yayin bukukuwan aure da na haihuwa bayan la'akari da yadda wannan ɗabi'ar ke ƙoƙarin gurɓatar da la'adun da rayuwar jama'ar ƙasar abinda ake ganin idan ba a taka masa burki ba zai iya shafar tarbiyyar yara a nan gaba. Wakilin mu na babban birnin Yamai Sulaiman Muna Barma ya tuntuɓi ministan raya al'adun ƙasar ta jamhuriyar Nijar Alhaji na Malam Isa domin jin karin bayani akan wannan kudurin. yau da shekara hudu da wannan gwamnati na shugaban kasa alhaji muhammadu isu yake akwai wannan yunkurin da mun kai na renaissance cultural na keko ta zamantakewa to abinda muka sa a gane nan cewa da eh, abubuwa ne waɗanda muka yi shekaru da shekaru muna sa ido a muka ga cewa akwai lokacin da yan eh, kana da buki a gidanka cewa da kai da mai ɗakinka da musamman ko da bukin suna ne in aka yi bukin na aka kare sai a zo a tar da kuɗin da kuka sa a ciki sun sa ku cikin wani mawuyacin hali cewa ma da har waɗansu halbashi suke ɗauka wanda suke da matsala wani bi kan su biya shi shine muka ce ya kamata game da irin wa'annan abubuwa a zamna a yi nazari a ga matakan da za a ɗauka ko kuma ka ga ana wasu uh, kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasu abubuwa waɗanda dai ba su uh, kautu ba dangance da addininmu da kuma sauran al'adunmu na gargajiya shi ne mutu shi ma ya kamata a kawo mashi tsari misali ma kamar a wannan lokacin da auren za su fara sai ka tar da hatsare-hatsare na motuna da motoci ya fi yawa saboda ba ana wasu abubuwa waɗanda bai kamata ba to shi ne gwamnati ce ya kamata a yi nazari a zo a kawo a yi nazari a ɗauki matakai waɗanda kwarkwara waɗanda za su ba mu damar mu ciwo kan wannan matsala. akwai wani mataki da kamar gwamnatin ke ganin za ta ɗauka domin eh, ganar da jama'a rashin cancantar eh, wannan ɗabi'a. ba wai gwamnati za ta yanke ta ce a ta ɗau wannan doka ko ta ɗau wannan ba a'a babban muhawara ce za mu yi insha Allahu nan da 'yan makonni kaɗan za a kirayo malaman addinai a kirayo sarakunan gargajiya a kirayo 'yan fara fula a kirayo kungiyoyin eh, matasa da kungiyoyin mata da kungiyoyin duk waɗanda muka san da cewa waɗannan abubuwan sun shahe su mu zo mu zamna mu yi muhawara ta kwana biyu ko uku ko abun da ya haka nan to shawarorin da za su fito cikin wannan muhawara su ne za mu aiki da su mu wallafa su cikin ƙasa in ta kai cewa akwai shawara a ɗauki doka ta yanke wannan hukunci kan abubuwa musamman muhamma a cewa da sadaki da sauransu da ake ganin wataran an kai abu na fita hankali kudandani na fita hankali ko kuma an yi wasu tsare-tsare shigulgula na fita hankali in ta kai doka ce za a doka ko mataki ne za a doka a ce wannan sa muhawara ta ba da damar a yi wannan aikin kenan al'umma su da kansu ne za su nazari su da kansu ne za su shawarwari gwamnati shi kuma ya ɗauki matakan da ya kamata don shi ne yake rike da eh, ragama iko ya ɗauki matakan da ya kamata ya ɗauka saboda ganin ƙarshen waɗannan abubuwan. To madalla shugaban hukumar da ke kula da ƙanana da kuma matsakaicin masana'antu na tarayyar Najeriya dukko Umar Radda ya ce a sakamakon durƙushewar masana'antu a yanayi na cutar Corona coronavirus ya sa dole sai gwamnati ta sauya salon bada tallafi idan har ana son tattalin arzikin ƙasa ya farfado. Dukko ya ce masana'antun da ke arewa basacin muriyar shirin da babban bankin Najeriya ya fito da shi. Dukko ya bayyana haka a wata zan zantawa da ya yi ta musamman da wakiliyar sashen hausa na murya amurka abuja madina dauda ga kuma yadda hirarsu ta kasance mu a najeriya babban ciwon kanana da matsakaitan masana'antu na ƙasar nan shine rashin samun kudaden da za su gudanar da ayyukansu kuma an fito da wani shiri wanda ake ce ma edis wanda central bank ta hito da shi wanda ake ba da tallafi na naira miliyan ɗaya zuwa miliyan goma a kan interest rate wanda yake kaɗan bai kai kishi goma bisa ɗari ba kuma process ɗin da ake yi wani abu ne wanda yake da sauki wanda abin da kake bukata ka je hukumar da ke horar da ƙanana da matsakaitan masana'antu a tabbatar da an horar da wannan takarda ta horarwa wadda yawancin suna zuwa su mai da mu ne musu wannan horarwa wannan takardar ta horarwa ita ce babban ginshiki na wannan bashi da za a baka sannan kuma sai takarda wadda za ka nemo wani wanda zai maka garanto sai kuma ka faɗi irin abubuwan da za ka su kira ka fo interview a maka interview daga nan a baka kudaden nan to na ji abin da ka bayyana amma idan wannan hanya na karban wa'annan kuɗaɗe da kake cewa babban bankin najeriya ta fito da su suna da sauki me yasa ƙanana da matsakaitan masana'antu ke ƙorafi a kai musamman ma masana'antun arewa ina ganin mu a arewacin najeriya yana da buƙatuwa na cewa mutanen mu su shiga cikin wa'annan al'amura daga sadda aka fara wannan abin in ka kalli mutanen da suka amfana da wa'annan kuɗaɗe za ga mafi yawancin mutanen kudancin najeriya ne saboda su suna da dagewa wajen bibiya da bin diddikin irin wa'annan tallafofi da gwamnati ke bada da ganin cewa kuma abubuwan sun kai kuma a wannan gwamnatin ce aka hito da banki wanda ake cewa development bank of nigeria wanda aikin shi shine kawai ya ba da tallafi ga kanana da matsakaitan masana'antu a ƙasar nan kawai illar wannan banki ɗaya ce kusan ka'idojin da ake bi a samu bashin kusan iri ɗaya ne da commercial banks bai bambanta da yawa ba don haka har yanzu dai bata canza zane ba akwai buƙatuwar cewa a sassabta ka'idojin da ake bi domin taimaka ma wannan ƙanana da masu ya zuwa yanzu ƙananan masana'antu nawa kuka iya bunƙasawa suka ci gajiyar wannan shiri wato ba zan iya ba da statistics ba saboda kusan babban ciwon da muke da shi a najeriya kana ganin kusan hukumomi suna yin aiki kowa yana yin nashi babu cuɗaya babu kuma irin haɗeɗeniya da taimaka ma juna na ganin cewa an samu biyan buƙatar da ake yi kusan yanzu bankunan cbn da wa'annan bankuna duk suna ba da basu sukan nan amma ita hukumar mu ita ce hukuma wadda ta yi kowace hukuma karhi wajen ganin an bunkasa ƙanana da matsakaitan masana'antu amma babban abin da ke da ciwo wata sa'a wasu abubuwan da ake sai dai ka karanta su a cikin jarida kamar yadda kowane ɗan najeriya zai karanta yaya matsalar annobar corona ta shafi masana'antu a najeriya ita annoba corona wato ba a najeriya ba ta shafi tattalin arzikin duniya musamman kuma mu najeriya wanda kusan miliyan 60 na 'yan najeriya sun ta'allaka ne ga ayyukan da suke yi a kan kanana da matsakaitan masana'antu kuma mu a najeriya yanzu haka muna da mutum miliyan 41 da kusan 500 wanda su masu yin kanana da matsakaitan masana'antu ne kuma abin da ya mai da najeriya ta samu matsala shine kusan wa'annan miliyan arba'in da wani abu 'yan kananan masana'antu ne wato 'yan misal wato su muke ce ma micro su kuma wa'annan micro mutane ne waɗanda jarin karami ne a ƙauyuka suke kuma abubuwan da suke yi ba su taka kara suka karya ba su wannan annoba da ta zo ta taimaka wajen ganin cewa sun cinye jarinsu wasu sana'a ta kare saboda lockdown da aka yi To Madalla karfa a sha'afa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar saboda matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC da ke nasaba da cutar coronavirus da ta kai rufe waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu. Kamin mu ci gaba sai mu ɗan sarara da wannan. To yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin ko bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. ya bar gida? ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Yunus ɗan asalin ƙasar Nijar. mazamnin jihar Pennsylvania da ke na ƙasar Amurka. Kinan kana cewa mutum in ya je can ma in ma bai da bai da burs bai da wannan scholarship zai iya samu scholarship a can ma. Eh zai iya samu inda ya karatu inda ya yi iya karatu ya je zai samu zai samu wannan scholar da sauki zai same shi a dai lokacin da ke can da har zuwa ni bar can dai akan wannan ya To me ya baka mamaki a ƙasar Masar da kaji? Eh, to Masar akwai abubuwa da yawa da kamar mamaki ya abubuwa da yawa. Ya baka ya baka shawa abin da ya ja hankalinka a kan rayuwar mutane kuma a kan yanayin aikin kuma a kan yadda ƙasar take. Eh da yake na ɗan san shi da yawa amma a ƙasar Masar abin da gane kamar rayuwa yana da sauki kuma eh, kamar people ɗin nasu suna son mutane kwarai kuma eh, akwai suna girman mutane sannan kuma suna son uh, kama aiki kama kowa na son aiki kowa na son kamar ya yi yadda ake larabci ya yi itima da kan kanshi mm. eh, kuma eh, dogara ga kai kowa na son dogara ga kai eh, duka kamar masu kan gaba da abin da gane kuma ana son karatu kuma kamar kowa na karatu kuma akwai ilimi kwarai abin da na gani kwarai kamar mutane ne kasa ne akwai ilimi kwarai kamar kowa ya yi karatu kuma ana karatu kuma ana son aiki kamar kowa yana dogara kan shi kamar ba bai ganin kowa bai ganin wannan da wani bai da shi kashi da yake so yi ma kan shi wani abin ne sun bani shawa kwarai cikin a cikin rayuwar masa kuma akwai dama da yawa na mutum ya je ya yi karatu iri-iri da yawa wanda kamar ta masa na kamar ya yi sauran kasashe ko ne yan karatu mutum yake so inda yana son karatu akwai dama. kuma za ka iya karatun likita za ka iya karatun komi kake ba ba dole ba ba dole sai ka karatun shari'a ba za ka iya karatu. wannan ko ne iri ko ne irin fanni kana iya yi ka yi likita ka yi ko ne irin fanni na karatu da ake yi sauran jami'o'i na duniya can hakan akwai shi kuma eh, suna cikin wurare ƙasa da gaskiya akwai ilimi akwai ilimi eh, akwai ilimi gare su eh, misalawa kuma akwai hanyoyi na koyon ilimi inda mutum ya san me yake in je can yana niyya kuma mi ilimi ke kowane irin fanni akwai to a can masa duka karatun da larabci ne ko akwai jami'o'i can wanda suke ba da darasi da turanci da faransanci zance a mai yawa ma kaman kowane jami'a ma kaman larabci da ingilishi kamar dai jami'a na da kun san yaren su larabci ne yare na biyu shine english kenan akwai english da yawa a ciki to kuma akwai jami'o'i kuma kamar mutum na so kamar na biya wanda akwai na na french akwai na kamar irin na america akwai na jamus kamar irin irin waɗannan akwai na canada kenan kamar wannan kuma suna yi akwai da yaren su kamar in kana son kai jami'a na jami'a kai karatu da faransanci haka eh akwai jami'a na faransanci akwai kuma na america da english akwai kuma koko na irin na england hakan ga da irin su na germany da yaren su duka akwai ko ne yare irin kamar dai irin mayan kasashe irin america kuma europe eh, kamar su ma haka nan ne ko ne yaro kake so bayan larabci ke ko ne yare kake so kai karatu masar akwai irin wannan abin da ka same shi eh, so wani lokaci sai dai daidai karin mutum ne eh, amma inda kamar shi minha ne da ake baka shi wannan wani lokaci ba ko ne yare ka samu cikin shi ba eh to malam Yunus zan ce bayan Masar ah, sai kai ina kuma eh, bayan Masar kuma na yi Germany kamar ah, Alman da France na yi ah, rayuwa cikin Jamus Eh, na mu suka a berlin kamar babban birnin jamus na dan yi rayuwa can su ma eh, na dan samu shi ma experience ko kuma na dan gane wasu abubuwa kuma can su ma daban yanayin rayuwa kuma shi ma wanda ba irin na masar ba ko kuma irin na masar da kuma wani daban kuma. Mm, to me yasa ka baro jamus ka zo na amurka. eh to da yake da na je jamus ne da yake dan wani dan lokaci ne eh, wani dan aiki na ida shi sai in dawo in dawo masar to da ida kuma ni dawo masar sai kuma sannan ne ni nemi na nananga nananga eh, na zuwa nan ga america eh to da amurka nan yanzu ka ya ga rayuwa na amurka ka samu kana aiki ya ga rayuwa zan ce a kamilce eh, to rayuwa alhamdulillah america gaskiya irin eh, aiki akwai aiki sai na ga kamar wuri ne shi kuma wurin aiki ya yi ko ina kamar dama aiki inda mutum na son shi ma ya aiki inda mutum na ya aiki eh, ya yi sai kamar nan ya yi masar din kuma ya yi germany da ke dukkan na san yana suke sai ne ganin ya yi dama aiki nan ga america eh, akwai aiki kwarai nan ga eh, akwai aiki kwarai game da aiki gaskiya sai dai mutum bai son aiki nan ga america ko kuma mutum da ya yi wani abu ke hana shi aiki amma akwai aiki america kwarai. To kun ji Yunus na asalin kasar Nijar mazamnin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai. Da masu zama. gonga. To Madalla yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muna Barma zai kawo mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa an buɗe sabon shafi a badakalar kudaden da aka wawushe a ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar bayan da babban alkali mai zargi ya sanar cewa tabbat ne akwai alamu masu ƙarfi da ke gaskanta cewa an tafkata asa a kwangilolin siyan makamai jere ta ce da jin yadda babban alkalin ke cewa ba sani ba sabo doka za ta yi aiki hankali ya tashi a wajen 'yan kasuwa da ma'aikatan da suka tafka wannan ta'asa jaridar niger times na cewa wata kungiyar agajin cikin gida ta jawo gwamnatin niger asarar miliyan dubu na sefa bayan da aka yafe mata kudaden awon kayan da ta ce za ta shigo da su ne domin tallafawa 'ya'ya da matan sojojin da suka rasu a fagen daga amma kuma daga bisani asiri ya tonu aka gano kungiyar ta yi amfani da wannan damar ne domin shigo da wata hajar ta daban abin da ya sa ministan ayyukan ci gaban karkara aike wa shugabannin kungiyar wasiƙa don sanar da su cewa sun taka doka jaridar lactualite ta bayyana cewa Masu yaƙi da wariyar launin fata a jamhuriyar Nijar sun aike wa ƙungiyar tarayyar Afirka wasiƙa a kan buƙatar shugabannin wannan nahiya su ware ranar tara ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da wariyar launin fata bayan la'akari da abin da ya faru da ba'amurken nan bakar fata George Floyd wanda wani ɗan sanda ya yi wa kisan walakanci a ranar tara ga watan Yunin da ya gabata. jaridar letan ta ruwaito cewa rassan jam'iyyar mnsd nasara na ci gaba da tada 'ya'yan jam'iyyar daga barci a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama gari jaridar ta ce a baya-bayan nan magoya bayan jam'iyyar a yankin tawa sun jaddada goyon bayan su ga ɗan takarar MNSD Sani Umaru da nufin ɗora shi a kan karagar shugabancin ƙasa a fafatawar da za a yi a watanni masu zuwa. Jaridar Le na cewa akwai labari a babban taron da jam'iyyar MNSD ke shirin gudanarwa a watan Agustan da ke tafe sakamakon yadda wasu makarrabanta ke nuna rashin gamsuwa da kamun da sayan Umaru kamar yadda bayanai daga yankunan Difa, Zender, Maradi, Tawa, dosa da Tilaberi ke cewa ana zarginsa da take ka'idodin jam'iyya saboda wata manufa ta daban kwatankwacin yadda ake ci gaba da kace nace a yanzu haka wajen zaben wanda ya kamata ya rike mukamin babban sakataren jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke Washington DC da ke nasaba da cutar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce muku ku kasance